Na ji kuna zagi na don na yi bidiyo a kan 'yan lesbian. Har kuna zagi na kuna cewa ai ni ɗin ma ina lesbian. Ina lesbian don ku neme ni don ku neme ni ki ba haɗin kai ba? In ba haka ba daga faɗan gaskiya shikenan. Daga daga faɗan gaskiya shi ya yar kutumar buro don kutumar buroba ba ki ce nace ba zan yi ba shikenan. ki bi kina zagi na. to ai wallahi wallahi ni na yadda kin zage ni karuwa da in yi lesbian din gara min karuwanci saboda ai ni ba shegiya bace sannan Allah bai tsine mun ba iyaye na ba su tsine mun ba ba abin zai sa in yi lesbian kuna magana wai eh ni da nake zagi yan lesbian din Eh, ni ma yar lesbian ce ta ina na zama yar lesbian me hujjan ku na cewa ni yar lesbian ce duk shegiyar da take jin kanta take tunanin ita ma ta cika ta fito ta ce ni alfa ni na yi lesbian da ita ina so in ganta ta faɗa min date ta faɗa min ta gaya min cewa eh ni na yi lesbian da ita ko ma wace ce ku daina wani ɓoye ku fito dan Allah ina da bukatar hujja ni kuma idan yarinya ta fito ta ce min ni yan lesbian ce ko mun taɓa yan lesbian da ita na yi alkawarin zan fito zan fita a fita na in fita in nuna cewa ni ma shagiya ce eh da gaske ni yan lesbian din ce Abinda da nake so kenan sannan maganar kuna maganar ina da yanga in kyau ne Allah ne min Allah ya bani kuma ba uban da ta isa ba shegiyar da ta isa ta kwata ba uban da ya isa ya kwata wani ina yanga ina tafiya ina kato wani irin katuwa nake yi ta ina ma nake kato. to ya ne ake kato din ba gara ni ba to bari mu gani um, haka ake kato? to ni haka tafiya na dama yake haka nan nake tafiya sannan duk abin da nake yi ni ba na yi ba na kai kaina inda Allah bai kai ni ba saboda haka na yi magana akan ku ne na faɗa ɗan lesbian duka 'yan lesbian kun ci ku buru ubanku sannan wallahi yarinya bata canja ba yarinya bata tuno ba yarinya bata fara jin tsoron Allah ta dina ba wallahi yarinya kina mutuwa kina mutuwa wuta direct ba inda zaki je sai wutan jahannama saboda haka gaskiya ce na faɗa ba yanda kuka iya da ni ba yanda za ku yi da ni ina son ku ina son ku kuma har yau ina yin ku gaskiya ne dai ba zan daina faɗa ba ba zan daina faɗa ba ku ci gaba da zagi na ku zage ni din ku zage ni ku faɗi duk abin da za ku faɗa kaina amma ni na da ni lazima na gwammaci ba za a ɗari su kwana da ni a rana